can wannan 40% ɗin da aka yi yanzu na cire shi kwandala ya koma 50-50 ni da ke Allah sosai kuwa ka san me ni wallahi ana kasan kuɗin nan ana danka min nawa ai ni kasan nan ma barin ta zan yi ke ta hazo zan yi in ƙara gaba in je in huta kai dai kawai bari nawa Allah kai da moga harawa ko bai ci ba yayi biriki ma Allah duk wannan abu mu jingine shi gefe kuma ainihinsa ta zo kusa alhamdulillahi duk wato ainihin wani tsumayen abubuwa da nake yi sun hallara kuma insha Allahu a cikin satin nan insha Allahu za a yi komai da komai a ƙare insha Allahu Allah Ubangiji zai sake zama imra'ati na zama zaujatiki.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 'yan maza zirmuke ne da ita. Kwarai kuwa. Ni abin ne ban mamaki. Na ga shi ba na san shi tun da yawa. kuma an ma yake taɓa haka ba. To baby ya za a yi ka gane duka zira'an mu mu fa muna da yawa kuma haɗuwanmu da auren ni da kai da haɗuwanmu ai ba wani ɗaukar lokaci aka yi ba bari a ce duk zira'an mu sai ka san su. To wannan ma wai fa ƴan maza muke banda waɗanda muke uwa ɗaya uba ɗaya banda wanda muke dangi ga suna ai sai a hankali tunda ana zaune ni da kai zaka fahimce ni zan fahimce ka kuma zaka gane yawan zira'an mu zaka gane ɗaya bayan ɗaya. ai muna da yawa zuri'anmu jikoki kawai mun kai mu ɗari biyu kwarai kuwa kuma ni ban san ma kai ta aura ba sai da na kira ta a waya tukunna take gaya min ai kai ne nake cewa ai an yi dace ai ai mun dade da shi ai a majalisa tun ana zaman gari ta sanadiyar abokinsa a Abdulmumin Ustaz na san shi ai ai mun jima tare rai ai ban san shi bane sai yanzu ka ga ai a ce ba duk gida duk gida ne mara taka mu kwado <laughs> man yake na to na ka kaga da sheshen da shi wallahi kana to ka sha ruwa to ai shi ne da bata ko ba kawai eh, yanzu shiga na da yanzu bari mu dan gai na ba ki ka ga bai dace mu shiga da shi ciki ba haka ba gaskiya yayi mamma ana kula da kai ka ga inda gemun kai yake kuwa ga gashin bai ya fito ban san to ai kila kakkata kurawa wa mijina to to shikenan ka san ban san abin da yake ka ba to shikenan fito lafiya yayi mamma wanda lafiya to zan shiga cikin yanzu zan shigo aka zan dade ba kawai sallama to agir gida yawa mamma to adalla sai na shigo biye to adalla to adalla Baby, bari zo baby. Bari zo ka amma ruwan. Anti, auren ku da ustaz gashi kaman ba zai yiwu ba gashi yanzu yayi. Kin ga dai abu kaman ba zai yiwu ba. Wannan hayaniyar. Ah, ta so ta hana tafiya komai mana. Amma da Allah ya fita ba gashi an yi ba? Kai kai kai anti. san ba kyau yi da mutum abin da ya riga ya wuce ai ya riga ya wuce ko na sani amma kin san ba zan taba manta da fati ba saboda ta girgiza ni fiye da yadda ba kya zato kin gani ba dan Allah ya sa Allah ya fita ba ta tuni fa ban yi auren nan ba to ta yi makanta yi ba gashi ba yanzu an yi kin san kuma dama duk aure sai ya fuskanci irin wannan matsalolin alamar nasara kenan ainihin kin san menene kanwata burina yadda naga Allah ya sa na shiga daga ciki ina yi miki addu'a Allah ya fito miki da miji ke ma na gari ki samu ki shiga ba irin kyalkyal din nan ba kin san matsalar idan har zaki hangen kyalkyal to fa akwai matsala amma idan ka bar wa Allah zabi sai kiga Allah ya kawo miki mafi alheri amma tukunna wane ne a cikin zuciyar taki addu'a kowa a zuciya na sai dai ina roƙo Allah Allah zaba mun mafi alkhairi to gaskiya ne kin yi magana mai kyau Allah ya kawo miki nagari amin anti ta ustaz <laughs> kin ganki kin ganki isa da yake na zo gidan ustazai shayin nan zabai zabai <laughs> to ba dole ba auren soyayya makai da shi iya sona ina son shi kin ko me zan yi zan iya iya bakin kokari na ga na faranta mishi anti kenan gaskiya ne to kuma Allah sa mu dan shinku <laughs> amma da ana ta cece ku ce ga shi ya zama tarihi Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Kai, awa da Allah ai ta sallama mutane ba za ku fito ba. Salamu alaikum. Wai ko sai na shigo ne ne ne ne ne. Ha, to shiga zan yi. Buba kuma. Ah. Mamman. Kana. Ya kokari. Ina mana buba. Ai, gunka na zo neman sa. Kamar ya ba ta rubuce ba? Wani irin tara muke da shi? Dama matsala ce ta kanu ni gunsa tunda Allah ya sa ga kama shi kenan mazance ya kare in gwanan. Mm, hannu ne ka sa min dama ana ta neman wanda zai sa hannun to kuma dama tun da kai nema mallakin abin ai sai ka sa min hannu kawai ban fa gane ba kamar ya ban gane me kake ban fa gane fa me kake nufi ba saka maka hannu ina a nan da yake an ce ni ka san da yake a bani ne takaddun ne ba a rabuwa boko da na je mai gidana sai ya ce mun dole sai an sa hannu to shine na ce bari in zo in same ka tun da kai ne mai sa hannun gwara ma ka sa tun da shi baya nan <laughs> Wannan ba takardar gona ba ce? Eh? Ba takardar gona ba ce? To, a mamman, ka mu ga, ka mu ga, ka mu ga. Ɗan saki mana mamman, a! Ayi <laughs> Allah, na fuskanci san dai bai a nan ba. Yabba. A bira in ka san gaba ni kayana An kuma yi magana ce ta gona ta gabas da gari. Ka gane ai. Wai da ya da To. Ko ba wannan duka da gona ta ce ba ko? Eh mana wadda na siya ba? a ina a kuma buba mana na siya ta naira miliyan bakwai haka muka caccare ni da mai gida na muka ji da na ce tura mu a banki yace ba wannan zancen a bashi kai abin na hannu dalaban takardar nan wace gonar kwaya ɗaya zirgin mu duk fa ba gonar komai fa ba gonar sai wannan gonar fa guda ɗaya za ka sa mun hannu ko kuwa ba za ka sa mun hannu wai kamar ya sa maka hannu magana ba ake ta gona ta kenan ba da targe mu gonar ka ko gona ta ya ka ta zama taka roi siya ba dai a gurma wa naira miliyan bakwai haka na na ondike kuɗi na na sai gonar nan a gun bai ga ba ba ne ba ne ba ne shi ba haka ake yi wai kana nufin malam buba shi ne zai gona ta <laughs> malam buba ya sai min da gona yanzu ma sa mun hannu za ka yi eh yanzu zira malam buban ki ni na sani da ce mun da zai je ziyara Zaria to nake tunanin ko ya zo za ku yi sallama na ce bari in gaggawa in zo in same shi anan sai fa ka ban takarda ah. ah, ba fa wannan magana fa ba wannan magana fa ba wannan zance ba fa wannan magana fa ba wannan zance ba fa wannan magana fa kamar ya a'udhu billahi ba fa wannan magana fa kamar ya ba fa wannan magana fa to ba fa wannan magana fa alhamdulillah Allah zalika ba masha Allah wato <laughs> malama ummi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wato ainihin ni yanzu ina cikin farahan da surura ne alhamdulillah ai wato ainihin tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ni da mace tagar gari irinki to ainihi wato ainihin ta wato ainihin mutane da suke cewa na tsira sa na ji daɗi sosai da mm. kake kaunata haka ne ustaz anya ko wannan iya ba nan da kake anya baka koma gurin wacce kaskar ba kuwa ba wato ainihin ita wannan aiki bar magana ta duba ba komai ai wato ainihin baki sani ba mm. wato ainihin ne yanzu ma ai ba laifi bane dan na sun tuba ki a baya ah. kwarai kuwa na goya ki ka Allah na ya dadi Allah Allah sarki dan uwana mamma wato ainihin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi mm. da mace ta gari irinki da wato ainihin bai shiga cikin fagauniya da rudani ba wanda ina ganin a yanzu mamman idan bai auri mata biyar ba ba za su gaza shida ba suna shiga suna fita kamar masu shiga kasuwa idan Allah na'am shi kuma haka yake duk sun ya sun tafi babu ko ɗaya yanzu shine nake tausaya masa kai Stars, kai ma dai har yanzu baka rabu da mutumin nan ba yanzu ka duba tun bai da shi fa kuke tare amma bai gani ba kuma ya zo ka je har gida kai masa nasiya bawan allah nan ya ka bayan ya samu kuɗin ma ya guje ka amma har yanzu zancen sa kake ni wallahi tallahi ko tun daga lokacin ya sire mu a'a malama ummi eh. shi ita rayuwa da kike ganin ta, shi dukkan abun da allah ya sa mutum ya fahimci ah, ilimi kuma yake da'awa ko yake faɗakar da mutane ai saurin fushi ba nasa ba ne na'am wato shi mamman da kike gani ai ita rayuwa da kike ganinta idan allah ya azurta mutum da kuɗi sai ya dinga ganin kaman abokansa na da ba su ne wanda ya kamata ya mu'amala da su ba saboda yana ganin kamar babu wayewa a tare da su ba su waye ba ko kuma ana ganin kamar kuɗi su ne wayewa to amma da shi wannan mm. ibtila'i ne allah ya jarrabe shi wanda muke masa fatan insha Allah Allah ubangiji ya dawo da shi kan tariqa ina ganin wato ainihin kada mu kasa a gwiwa ko da yaushe mu samu mu dinga yi masa addu'a muna sa shi a cikin salloli idan muka yi na dare sai mu sa shi addu'a kin ga insha Allah sai Allah ya fahimtar da shi ya gane shi ma kuma Allah ya azurta shi da wata wacce muke ganin insha Allah ita ma kamar ki take insha Allah ina ta tunanin da jajan nan take ta ta fara abin nan ina ganin ai sai aje a duba bari je in duba dan naji kamshi na tashi ga kara nan tana ta tashi na'am na'am a kada jajan a gurin gaci ne to alhamdulillah ai to ai dole ne na'am to masha Allah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 wannan yarinya da kake gani shekara ɗaya ɗaya shekara ɗari da muna tare da ita idan ta mutu a haihuwata in ta mutu a haihuwata wai kai har yau za ka aure ta ka nemi karɓa da ita to ba ka saba ba zai da sabi subhanallah yau zan nuna maka ko ni wace ce Frida saboda ka mai da ni yar iska sai ranar da za a kawo maka mata tukunna zan ga ana shigowa da ita ba za ka gaya min ba to sai ka shiga cikin gidan magani ko cikin ɗakin ka shiga magani yau muna nan da ni da kai nan za mu kwana Haba Zainabu.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 assalamu alaikum wa yake nema na ne salamu alaikum Ko kuma la a dauni mamma alhaji mamman zan ce yanzu domin ba za a ce mamman ba kwarai kuwa tunda in Allah ya wadata mutum kuma musamman aka ce ya samu haurawa can ƙasa mai tsarki ya ji ya sauke farali ai dole a kira shi alhaji to ya hidindimu ya kowa da komi abdulmumin na san zaka mamaki kaga na saki biyo ka har inda kake <laughs> Allah sarki ki ai maza ko Allah ai mamman babu komi ni ba kai mini komai ba ita rayuwa ai dole babu wani abu ni tsakanina da kai alkhairi ne tsakanin mu insha Allah babu Allah ya mun afuwa a irin abubuwan da ne maka gaskiya wato na samu matsala sosai eh, yanzu na gane halin mutane kaga lokacin da ba ni da komai daga ni sai kai sai yan ragowar yan majalisar mu amma daga gan na samu kuɗi mutane suka zo suka hana ni eh, yi da wanda na saba yi ka duba yaran baban nan nami yanda ya hana kowa ya zo na duk fa matan da na aura fa shike zaɓo min su ba na zo gashi a ce a karancin shekaru na na saki mata haka adadi rututu gaba ɗaya abin ma jiki na sanyi duk inda wuce a rika cewa mai aure saki mai aure saki na sirikin mutane ne da hausa hanyoyin ba zan iya musu ba ba dan darajar mota da nake da ita ba ai da wani gudun sai rufe da da ba ko ba haka ba na je gida aka ce baka na na ce to bari in biyo ka aka ce kana makaranta na ce to makarantar ma bari in zo sanin saboda abin ya da mini. Eh. to ai alhaji mamman ni tsakanina da kai babu komai insha Allah ni duk wani abu da ya zo ya wuce duk babu wani abu kuma insha Allah dukkan wani abu gudunmawa za a bada ah, abin da nake so ka gane ita rayuwa duk lokacin da mutum ya zo ya samu kuɗi ko kuma ya samu wata ɗaukaka ta rayuwa to mutane ne suke zuwa su yi masa da'ira su kewaye shi wato ainihin wayannan mutane da suka yi masa da'ira ba mutanen kirki ba ne ba mafi akasari za ka samu makiyansa ne sun ture masoyansa na asali wanda za su iya shi shawara ta gaskiya to amma kaga wannan ni fata na alhamdulillah dama kullum nake maka addu'a Allah Ubangiji ya sa ka waigo ka samu ɗumanina. na to alhamdulillah gashi Allah ya kawo lokaci wannan babu matsala to abdulmumin abin da nake so da kai eh, ba zan iya rayuwa yanzu ka ga ban da aure ba gaskiya to amma fa na riga na samu matsala ta ta min bakin fenti yanzu abin da nake so da kai na baka dama duk Allah ya ji a zabo mun ba ruwana da kallata, na cire magana wani fara kowa da sauransu a nemo mata da ake ganin tafi dacewa dan aura an samu ni an zauna lafiya to ai alhamdulillah dama ai haka ake so babu komai ah, kaga wannan baiwa Allah da nake ta haska maka ita wato musulma Allah cikin hukuncinsa ta yi aure har tana da 'ya'ya guda biyu to amma yanzu akwai kamila kanwar wato ainihin mai ɗaki na ce eh, insha Allahu ita wannan ina ganin in dai ka je kun ta ta yi maka to babu matsala ka je ka ganta da idanuwanka ko ba daidaita ba eh. ai ban da bukatar sai na je na ga wata ah. ni ne abin a yi mata bayani ni fa ba magana kyau nake ba ba ruwana da kyanta da ta zo in dai kaga ta dace da za ta iya min biyayya hmm. a zo na lafiya ai ni kamata a ga mata waye ni ko ba haka ba san waye ni saboda an baka ba mata cikakken bayani ba alaji kaga an yi ma ba za ta karbe ko ba ka ba ni dai abin da ke so da kai na'am a san yadda za a yi do Allah insha Allah gama komai kai zaka yi dauki jagorancin to babu laifi wannan matsalar da shiga ciki ka duba ka gani ba dan Allah ya sa mota nake tafiya ba da mutane wani gurin ma ne jaji ba na za su gaskiya ne kware kuwa gaskiya ne Alhaji mamma ko kai ka zo da wannan sayyaran mai kyau haka mu ba mai kyau ba kwarai kuwa ai mota ta ce ai masha Allah eh. to Allah ya hukunta alkhairi Allah ya hukunta alkhairi kai ma zaka wurin ta insha Allah to Allah ya sa ina da su Allah ya sa alhamdulillah to Allah ya sa eh, الله يسهل تباب آه، لي في مجمع لك هكذا نعم توشي أبن دايكي سكيني سوني أيها جماعة طبعا نعم نعم نعم نعم نعم نعم السلام عليكم lafiya lau na tashi tashi tashi tashi ya gida kuma lafiya kan to madalla ke ce din ne kuwa eh ni ce ko Allah to ni kin san waye ni kuwa gaskiya ban san waye kai ba mijin ya ta sanar da ni akan wani zai zo guri na to eh Abdulmumini eh to eh, ni dai suna na mamma kuma gaskiyar magana bai kamata da ɓoye ba saboda na ga abin kamar ba yi daidai ba gwaran fito miki bayani sosai an dan sami matsaloli a baya ni da kike gani na ba saurayi ne kuma ba bazauri ne ni bazar bazar ne saboda na auri mata da yawa ne gaskiya yawa to kada ki ji labari daga baya ki dauka abun wani abu ne daban kowa ka ba gwaran miki bayani da zaki fahimta to irin matsaloli na bincike to gwaran in yi miki bayani ni ma ki bincike ne ko kama so shi sa na ga abin gwara in miki bayani ki ji ni abin nan zai yi wa ko zai yi ko kama ina fatan zaka karbe ni hannu biyu yi wani in karkar hannu biyu ai ni nake tunanin yadda za a ni ba wai ke ba ke kin gama karwa ke wai zai ki ni din ne dai dama nake tunanin za a iya yadda a yadda a in shiga ko kwaya to ina sa abin da ya faru a baya da sauran mata ina fatan ba zai faru a kaina ba ya ga gani zan gidan nema الحمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مما وعليكم السلام ورحمة الله أه، يا عبد المؤمن نعم يا ذاك من هكا سبحان الله ما يكون في مما عندك كان مرة to ai menene sai ka gaya min abun da na yi maka ko magana kuma kai da kai kake jin magana ne ya haƙuri da abin da na samu ko zan ga duk nunu ko ya baka kiran ko tirna ko da sauransu ya zan zo ga tsulele yarinya din wannan ka rike min wani wani maganganu tsakani da Allah wannan ya bugu da ƙari ne alhamdulillahi ma sha Allahu la quwwata illa billah wato ainihin wato ainihin an yi qurrata ayin kenan duk matan da na aura sun kai ita ne yarinya tsuleli haka ka rika maganar abun nan ba na san irin haka gani ga ta muna tare am am am kaga sai an jima sai mun magana wato ainihin har da saurin kashewa malama ummi A wato ainihin ki zo akwai labari eh, ni wato gaba ɗaya abin da ya ɗaure man kai kin yadda za ki karɓi man haka insha Allah to Allah yadda ni ma in kin shiga ke ba zan ma ƙara aure ta ban Allah yadda ban tsammani ke zan zo in tarar ba duk wannan tunanin da na sha ina ta magana aka ce da ni in haƙura in gumi kaddara rungumu kaddara ba sai na yi leƙe-leƙen ina zan nemi ba duk wanda na gani in karba da hakuri na yadda na to a haka kuma kawai sai zuwan ganki to ai wani hanin ga Allah baiwa ne ko ai kin gani ni da kin yadda ma duk da yake ba iri na bace ke budurwa ce inda za a yadda dan Allah daura auren nan yau zama na haka ban da auren gaba daya akwai matsala haka da jumu'i da sauri to ai abin ne kan zo in ji ni kamar mafarki abin ya zo ya wuce ba ni tsakani da Allah Ba matsala insha Allah. To alhamdulillah. Ya Allah. To na gode gure da gaske. To insha Allah to na gode. Eh, zan dawo ko zo an jima insha Allah. To to a ga musu in yi so shi Abdul Mumin zai zo zamu gama magana. Alhamdulillah. Ta na san da wannan aida tun na mu kudin gado na. Alhamdulillah masha Allah. na san da wannan tun na mu kudin gado na. A'a. 太苦。